بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ومن عقوباتها أنها تنسي العبد نفسه وإذا نسي نفسه أهملها وأرسلها وأهلكها فإن قيل كيف ينسى العبد نفسه وإذا نسي نفسه فأي شيء يذكره وما معنى نسيانه نفسه قيل نعم ينسى نفسه أعظم الكيان قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين إحداهما أنه سبحانه نسيه والثانية أنه أنساه نفسه ونسيانه سبحانه للعبد إجماله وتركه وتقليك أنه وإذاعته فالحلاك أدنى إليه من اليد للفم وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لوجودها الآلية وأسباب سعادتها وفلاحها وإصلاحها وما تحمل به نفسه يلقي بذلك جميعا فلا يفكر بذلك ولا يجعله على ذكره ولا يسلك إليه همته ويرغب فيه فإنه لا يمر بباله حتى يتصله ويفكره وأيضا فيلقيه عيوب نفسه ونفسها وأوقاتها فلا يفكر بذلك إزالتها أيضا فينسيه أمراض نفسه وقلبه معه فلا يقتل بقلبه مداواتها وهذا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول بها إلى الفساد والهلاك وهو مريض مثقل في المرض ومرضه متراهم به إلى ولا يشعر بمرضه ولا يفكر بباله مداواته مداواته وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أحمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وسلاحها وحياتها الأبدية بالنعيم المقيم ومن تأمل هذا الموضع تقيد له أن أكثر هذا الخلق تجنسوا حقيقة أنفسهم وضيعوها وأضاءوا حقها من الله وباعوها رخيصة بثمن نفس شيء الزبر وإنما يظهر لهم هذا عند الموت ويظهر هذا كل الظهور يوم التقابل يوم يظهر للعبد أنه في الأهل التي أكله لنفسه في هذه الدار والتجارة التي اتجر فيها لمعاده فإن كل أحد يتجر في هذه الدنيا لآخرته الخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الذكر والكسب اشتروا الحياة الدنيا وحسبهم فيها ولذاتهم في الآخرة وحظهم فيها فألهقوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها ورضوا بها واطمأنوا إليها وكان سعيهم لتحصيلها فباءوا واشتروا واتجهوا وباءوا آجلا بآجل ونسيئة بنكد وغائبا بنجس وقالوا هذا هو الهزم يقول أحدهم خذ ما تراه ولا شيئا الجسد فكيف أبيع حاضرا لقدا مشاحة في هذه الدار لغالب نسيئة في دار أخرى غير هذه وينضم إلى ذلك ضعف الإيمان وقوة داء الشهوة ومحبة الآثمة والتشبه بابن الجنس فأكثر الخلق في هذه التجارة الخاسرة التي كانت له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 barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka da GRA a wannan gari na Katsina a wannan lokaci talata daren Laraba ko sha bakwai ga watan Sha'ban hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da bakwai wanda kuma shi daidai da ashirin da hudu ga watan Jami'a Ladiya dubu biyu da sha shida a wannan majalisi ke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u wadda ko kuma jawabul shafi liman ta'ala an dawa'i shafi wallafar shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah ta'ala wannan shi darasin mu na 84 a cikin gwanan darasin mu na shine 2200 da sittin a gabanin shiga karatu akwai tambaya guda biyu da za mu amsa a ta farko yana cewa assalamu alaikum a tarihi ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum ɗaya a lokaci ba a rayuwarsa kuma masu bayanai nuna ya shiga cikin kafirai da Allah ya yaki a wuri daban-daban cikin bukunsu kawai dai bai tashi su ba babu shakka da ke da asirar da Allah sallallahu alaihi wa sallam ba shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam bai tashi wani da hannu da dauki mutum daya shine Uqba ibn Abi Mu'ayyid shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya da shi hannunsa a kuma shi ne tambaya yake cewa bayanai ko bayanai sun nuna cewa annabi su salama yana cikin cikin kafirai da arna yana yaƙar su a guri daban-daban to wannan ya yi sa sallallahu salama ya kusa yaƙi da amma a yaƙi yaƙin ta sallallahu alaihi wa sallam a cikin su shugaba kuma wanda tsari na yaƙi a kowane lokaci a kowane tsari har yanzu shugaba gaba ɗaya ba shi ne ke shiga cikin fagen daga ba yana tare da mayakan amma ana yi masa wurin zamansa da kuma da ke shiga da umarni akwai mai maidani ko alƙa'idul maidaniyo da jagorori ne na yaƙi wanda suke shiga cikin fagen fama amma akwai shugaba da ɗaya wanda shi baya shiga yarin shaɗe da zai zama cikin waɗanda za su kare kawunan su da jaruntarsu amma ba a kan farko ya kasance cikin mayasa ya shiga tsakiyar da za a aika wato aika bugawa da shi so a cikin salar salama ba ba haka yi wa yakin sa ba shiga yake ba da za ka karanta yakin kusa za ka dace an yi mata arishi an gina masa rufa an zauna shi ta addu'a ya ta addu'a sai Allahumma in kana lika ila kitaba fa yatawadda fil ard haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba shiga ta ci ke yi ba inda aka samu a cikin sallallahu ya ya ko bin ya kare kansa a yakin uhudu annabi sallallahu alaihi ya kare kansa a yakin a hudayn in ma lokacin da musulmi suka kawo ja da baya wasu da yawa daga cikin saboda kwanan kauna da aka yi musu wanda ba su san da shi ba da yawa daga cikin rikita su tsorata su gida da baya a nan sallallahu salama wasallam anan ya tsaka kan sa yana cewa an da biyu na a nan da abdul mutalib amma ga wai tun karan farko yake da su danna wasu sun kagen fama ba a tsari shi ya tsara so ba ba ba magana cewa ko in shi mutum ba ya yi masa dukan da suka kashe shi ko kuma ina yi masa dukan da suka in ta har an da tsara sallallahu zai tare mutum dole ya je tsara saboda ka shi zo sallallahu alaihi wasallam ba shiga yake da hakan su ce komai su suke kiyawa ta ba shi kariya haka an biya shi a cikin shara a gaba a cikin ta biyu yana cewa ce mai juna biyu da ba za ta iya yin azumi ba ta ajiye azumin ta bayan sallah ramawa za ta yi ko kuma ciyarwa matsala ce da aka sani cewa a cikin sabani na malamai a cikin kuma sun yanzu wasu cikin sabani an san wannan da ciki suna ganin cewa za ta rama wasu suna ganin cewa za ta ciyar a abdullahi ibn umar abdullahi ibn abbas abu abdullahi ibn abbas abu hurairah suna ganin cewa za ta za ta ciyar zana karkashin faɗar Allah ta'ala wa alal ladina yuqinuhu fidyatun ta'amun miskin وكان ده ده إيه؟ في ايه في وحاله ان ده في اذني امانه وحاله بشد بشد الانفس يعني بذل الطاقة في اللي أي يسمونه ببذل الطاقة في سوشي أو على في الكرح تقول أن الله تعالى عليه السلام بني في شيء سوشي هذا مستيني أبدا من قوة لأذنه آه. وإن في رأي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وصول كما لبسنا كنزا في أهل الميزة شراب أهل الميزة لبسنا في تكر كشيك تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر من أيام أخرى وذلك مرة فردية لتكون كتبين في سعال تجيا لشاء ذلك يبيع أو تقوم بيه وقت لكن تورا كإتلاء شدك إتلاء كتبين don haka da ta zama wannan azumin ba za su ciyar ba wasu ma suka haɗa musu ramuwa da cewa gaba daya wanda wani ita ce shi da magana da a ita ce magana da ta kowace rauni a ciyar ta ciyar ta da za ta rama kamar ya zama hukuma da ke mata ta sha tare da cewa sauki aka ba ta tun farko ta sha azumin to menene ne da hukuma kuma kamar ta yi laifi a cikin ta ciyar kuma sai ta rama wannan an yi mu'amalar wasu suka yi laifi ne ba mu'amalar wasu suka yi wannan gwamnati ba saboda haka idan mace ta ciyar a madadin asibin shi kenan idan ma kuma karama babu komai da saɓani yana da ƙarfi a tsakanin malamai duk da ta zaɓa ta yi ko ta rama ko ta ciyar yi ko ciyar ko rama ko wanne sai daga cikin wannan ce amma maganar ta ta ciyarwa da ramawa wannan shi ne ya fi rauni cikin maganganun ma da aka samu na malamai malam gushe ka yana ta zano mana irin hukubobi suke samun masu laifi wanda suke yi wa Allah laifi su toge kan wannan laifi su a kan wannan laifi ba tare da suna komawa ga Allah ba suna wazayar lahirar su ce hukuma ta arba'in da bakwai da ke tsammani ko ta arba'in da bakwai to ba min uku ba ta yi Allah, annaha tuzilu ni'amal hadira وتبقى النعمة أنا آه. ومن عقوبتها أنها تنسي العبد نفسه وإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها رواية ابن القيم لهذا جاي من الرواية التي عقوبة الله تعالى يكي وما تليكي الله تعالى يمحى هذا الشيء نسيان الله للعبد العاصي ubangiji ala ya manta ala ya yi wasu da wanda ya yake da laifi ubangiji ala ya wata da shi to anan kuma yana maganar cewa yana da cikin hukumar da Allah ta yake wa bawa wanda ya kasance mai zunubi ne mai sabo da baya tuba baya gida baya wasu da Allah ala ubangiji ya kan manta da shi kansa wato ya manta kansa ya manta mutuwarsa انها ن تلقي العبد نفسه واذا نسي نفسه أ ه م ل ه ا واحسنها واحسنها اذن ما هو كلمه سكنت تسيء واسعي سكن ناسا ثم جلاله سكنت جعل سكنت فان كنت كيف ينسى العبد نفسه اذن ولا يتنبيا قل تنبيا يتنبيا سوى بها يقوى سكنت و ان ذ واذا نسي نفسه أ شيء يذكر إلي حتى تأتي من ذي يتنا واكينا وما مع من استياني نفسه هي مع ذلك نفسه أنت قيل يأتي نفسه ومن باش أنت نعم ينسى نفسه مع الإسلام زي ما تكنسى بطر من توا قال الله العظيم الله تعالى جبير ما ينا شيء وقال تكونوا كالذي يخلص الله فأنساهم أنفسهم فلحكوا كسم تلك مروء الله تعالى يلا يا مهتدى سبحانه ونسوه أولئك هم الفاسقون وإن السورة لا فاسقين لم يحسوا ربهم سبحانه وسيهم وأنسهم أنفسهم yayin da suka manta da Allah ta'ala sai Allah ya kira su ya kuma manta da su kawo na su kamar da ta'ala kamar da Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam sun Allah ya ta'ala ya yi ma bawan da ta da shi ko ba iri biyu ya shahu ma annahu hu na ciyahu ko ba ta ko Allah ta'ala zai ta da shi wa tafiyatu annahu an ciyahu an hu ko ba ta ke kuma ubangiji ta'ala zai manta da shi kansa Wani wa nisyanuhu subhanahu li abdihi lil abdi mantawar bawa da Allah ta'ala ke ga bawansa ne shine da shi ko ya rabu shi wa takhallihi hannu ya kyale shi wa iza atuhu ya tsuntsunta shi falhalaku adda ilaihi min al-shirk halaka ita mafi kusa zuwa take kusa da shi shi bawa fiye da kusancin wato hannu ga baki in wannan insha'uhu rizquhu amma abin da ake nufi da yammantar da shi kansa huwa insha'uhu li hududhi al-aliya shi yammantar da bawa wato manyan manyan rabansa wato rabansa madaukakanka da sa'adar ya da hanyoyin samun sa'adar wannan kansa ko wa kulahi ha da gwamnati wa salahi ha da jarumta wa ma ta kuma bihi su da inda ransa ko kansa za a samu kamala don kihu zalika jami'a shi ha mantar da shi wannan kamala fala ya kusa bi ba zai san ya kasa masa a zuciyarsa ba wala ya ja'alhu ala zikirki ba zai sa shi yana tukowa ba wala ya tsirku ilai ba zai karkatar da himmarsa zuwa gare shi ba ya yarda fi da lantana ya kwaɗayensa innahu la yamuru bi balihi ba zai wato shuɗa ba zai a cikin zuciyarsa ba hatta har ya nufi ya zaɓe shi وأيضا فيزيل عيوب نفسه حتى نزل شيء يكون كنسا ونفس هذا توير كنسا وأصل في هذا شوتك كنسا فلا يخطر بباله إذا إزالتها da هو لا تبسط وأن أيضا cututtuka da yake tare da shi ba zai matarsu a zuciyarsa ba a cikin gyara kansa ma ba zai ɗarsu a zuciyarsa ba abin da malam yake gaya mana cewa yana da cikin hukumar da Allah ta'ala yake wa bawa yayin da bawa ya kasance mai yawan ta'abin Allah mai yawan kaucewa ta'ar ubangiji da bin soye-soyen zuciyarsa da yin abin dama a rayuwarsa ba tare da ya yana wajen da Allah ta'ala yake umarta da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake umarta da shi babbar hukumar da take samun ta ubangiji da Allah yana manta da shi kansa sai ya manta da kansa ya manta da abin da zai gyara kansa ya manta da maslahar kansa ya manta da abin da ya fi cewa da kansa shi da sai tare da sanin kowa da kuma da ala daya da cikin shi haka nan sarkaka ba tare da ya tsara masa yadda zai yi rayuwa ubangiji ta ala tun karan farko ya tsara wa dan adam yadda zai yi rayuwa rayuwa mai kyau ya nuna mishi abin da alkhairi ya nuna mishi abin da sharri ya nuna masa hanyar da zai da fitar da shi cikin shi da cikin tsira ya nuna masa hanyar da kuma jiki ya haɗu da halakarsa ubangiji ta ala ya yi wa ɗan wannan da allah ta ala yake cewa in na dai na hosabe da in shakirin wa in ba kafura mun nuna masa hanya yanzu ya kasance mai wannan mai godiya da Allah da shi biyayya da sala'a da imani da shi ko kuma ya kasance mai kafirci da kasancewa Allah Allah ta'ala ce wa hadainahu wa hadainahu najdai kuma mun shirye da bawa hanyoyi guda biyu ma'ana mun nuna masa hanyoyi guda biyu mun nuna masa hanyar alkhairi ta ga yadda take ita ce hanyar annabawa suka zo da ita domin ya bi haka nan mun nuna masa hanyar sharri shi ko idan ya bi wannan hanyar da kiran sakamakon da zai ce iski kuma ka ubangiji ta alaƙa talaba bayan sa ba bayan ya saukar da annabi adam alaihi salam ubangiji ta alaƙa ya gaya maka ce in ma ya ce wa in ma ya ce maka huda kama ittaba hudaya fala khawfun alaihim wala ya gani ko fa man tabi'a hudaya man ittaba ya fala yadhillu wala ya yashqa ubangiji ta'ala ya gaya wa annabi adam alaihi salam bayan ya kokanta shi a zauren kasa da ci to idan shirya ta ta zo muku wanda shi shirya ta to ba zai bace ba zai kuma siya shi ba wato ba zai bata ba ba kuma zai shiga cikin hali na kakanni kai ba ba zai shiga cikin halin wahala ba ba ka Allah ta'ala ya ka aiko annabawa duk sanda wani annabi ya zo ya yi wa'azi ya yi karantar wa Allah ta'ala ya shi littafin da zai karantar da al'ummata ya karanta ya nuna musu abin da shirya bayan tafiya ta yi tafi sun manta ko kuma da daɗewa ta sa an jahilci a bi ta wani annabi ya zo da shi jahiliya ta kasa gawa sai Allah kuma turo da wani annabi sanda wani annabi ya tafi Allah ya turo da wani annabi haka Allah ta'ala ya turo da annabawa ta tara wani bayan wani wani bayan wani don kuma sun dai su kasance kasance a cikin da rikin basira yana rikin basira ubangiji ta ala yana haska masa cikin gane irin rayuwar doron kasa domin doron kasa rayuwar ta jarraba rayuwa ce zai mauta da kuma rayuwa a gaba ɗaya rayuwa ce ta jarraba da rayuwar mutuwar ubangiji ta ala ya halitta su don ya ga wa ne zai fitar da aikinsa to ya ke kyautata aikin nan nashi ba a kyale shi haka nan ya zaɓi yadda zai yi kyautata aikin ba ubangiji ta ala ya aiko annabawa ya ba su littattafai sun karantar su yi cikin zuwa ga Allah ta'ala ko da kaga ubangiji ta ala ya ɗora ɗan adam a bisa farkin da ya kamata a ce ya ya bi to idan bawa ya kasance da bijirewa ubangiji ne da yawan sabon Allah ne baya tunanin lahira baya tunanin ah, ubangiji ta'ala to ubangiji ta'ala sai ya mantar da shi kansa saboda haka abinci da maslaha gare shi sai ya ita da cewa baya neman ka. abin da yake barna ce gare shi ko kuma halaka ce gare shi to shi za ka ga yana tunkara shi za ka ga tunkara kusan da za ku duba ku dubi yadda rayuwar ɗan adam ya ta koma har kullum ɗan adam tunaninsa yaya zai zai wahalar da ɗan uwan jikinsa ɗan adam ba tunanin shi da zai fitar da ɗan uwansa da suka fita wahala ba a shi da zai zai halaka ɗan shi ka daga ga manya-manyan ƙasashe yadda suke kashe kuɗi wajen ƙere-ƙeren makamai ba sa kashe waɗannan kuɗin wajen taimakawa masu lafiya a duniya ko su taimakawa waɗanda suke cikin wani tashin hankali ko cikin yunwa da sauransu kuɗaɗen da ake kashewa a ƙasashe wajen mallakar makamai da kera su da ake kera su da waɗanda kuma suke kokarin su mallaki abin da aka kera to za ga anan abin da ake shaba da tsari wannan kuɗin da za a yi amfani da su wajen su taimaka wa kasashe masu tasu ko a taimaka wa kasashen da suke fama da yunwa kasashen da suke fama da cututtuka to da an ceto da dama daga cikin dan wato dan adam daga halin da suke ciki to amma maimakon haka ce dan adam ya kasance banda kokari yaya zai yi kera abin da zai rusa dan uwansa har kullun tunanin da ake ya za a kera wani makami ko ta kuma ya mallaki makami wanda ɗan uwarsa ba su mallaka saboda idan a cikin wani tsirin na a ɗauko makamai su kashe juna kwanan nan aka cewa ana so a kera wani makami wanda idan ya shigo cikin haske ba ba za a ganshi ba saboda ka abokin abokin mamayya ko abokin gaba abokin adawa ba zai ga makamin ba ballanta ba islamiyya ci kare kanta saboda ka yana yana tafiya ne kamar haske saboda ba za a kwata kwata ido ba shi ba yanzu tunanin da ake cewa sun fara ganin cewa za su za su iya samar da irin wannan mutane. daga kokari ne na yadda za a iya wato za a iya samun makamin da zai iya wato kashe bil adama fiye da yake da ake kashewa hanyoyin da kai za a iya sun kare kanka to an samar da makamin da in aka ɗauko shi ake amfani da shi bayan da za su kare kanka bayan makaman kare dangi wanda aka da suka cika kasashen su da Ku kaga wannan yana da cikin kiyanin nasu. kuma da ya manta da kansa kullum abin da zai halaka shi yake tunani abin da zai halaka shi halaka jinsinsa jinsin ɗan adam shi yake tunani daga kowace kasa take da samu kuma ta mallaki makamin nukiliya makamin kare dangi su kuma kasashen da suka rika suka mallaka da suka ɗauki kansu kasashe ne su ne masu hankali a duniya sauran kasashe da suka hankali ka ya ka a bar wata ƙasa ta mallaki wannan makamin. in ta mallaka za ta yi amfani da shi wajen halaka wajen halaka abokan adawa amma su suna da hankali to da kasashe na turawa kaman waɗannan su fafawa su suna ganin cewa su ne su ne suke da hankali su su mallaki wannan makami wanda guda ɗaya aka sakar aka aka fice zai tashi gari zai tashi kasa ma gaba ɗaya kowace ƙasa da wani ya za a yi ta iya mallakar wannan makamin to kaga duk ba ku sai ja wannan garilla wato yadda ake ta aka yi nisa da shigar ubangiji ta ala aka yi nisa da shigar ta ba ka shi yake ke kirar abin da sai halaka kansa akwai wani mulhidi irin wanda ke yadda akwai Allah ba ma yake cewa shi zai maganar lahira da ake faɗa shi bai da akwai sa ba amma in har akwai abu wani abu na lahira ko tashin alkiyama ce yadda ga waɗannan makamai ne za ka kashe duk duniya a mutu to in akwai wa in wannan ne aka ce masa a kiyama ya yi saboda ya kula cewa eh, wato dan adam ya mallaka ya mallaka wa kansa irin wannan makamai kula da makaman da ake faɗa da su makamai ne da in ba kana cikin gurin faɗan buga zai shafi ka ba makamai ne duk wanda yake cikin gurin faɗan zai shafa amma yanzu ba ba haka bane yaro karami aka bashi wannan makamai da ali zai ba daga nesa za a harbo shi ya yi karya kan mai kwadawa ana cewa akwai a cikin a turkiya ko su masu yi wanda za a amfani su za su iya kai kansu gudu da ake su wanda ko ba haka ba ne? an ga yadda aka yi a afghanistan an ga yadda aka yi a yakin iraki da karka harbo makarai su karka fadawa a kasuwanni su karka fada a kan asibitoci su karka fada a kan makarantu su karka fadawa a kan gidajen farar hula su karka kashe mutane guda a cikin saboda haka wannan su ma su hukun bai bai bai tabbata gaskiya ba don babu wani makami za a ce ana da tsar wani makami wanda shi sai iya samun target din da ke bukata ba ta da ya kuskure wannan da ƙarya ce dan adam da zarar ya kauce wa hanyar Allah to irin wannan rikicin zai jefa kanta irin wanda sun kuce zai ta shiga ko da ka maimakon ya tafiya a cikin haske zai tafiya a cikin duhu zai ta tafiya a cikin duhu kuma zulumatun ba ba ko ka ba duhun arewa zai ta yi domin shirin Allah ita ce haske ita ke haske ta ɗansa in yau ɗan adam da su kama shirin Allah duk waɗannan abubuwan ba za a ci su ba duk waɗannan yaƙe-yaƙe da faɗace-faɗace da fushin eh, rayuka da zubar da fili da ake ta yi a duniya duka ba za a sami su ba to amma da zarar ɗan adam ya yi nisa da shirin Allah to waɗannan abubuwan ne za su yi ta faruwa za su yi ta faruwa don haka bashariya ta tafi ala akasin hawiya ah, a kan gabar halakar a kan gabar halakar yake tafiya yana tafiya ne a bakin ramin da zai yi da zarar ya rinta ya gama ya gama halaka na haka da kuma inda yanzu a tashiriya kan kuma yake ta kokarin cimma na na lafi da kuma wasu abubuwan da zai ta kusa rayuwarsa da kada da gwagwata ke gano waɗannan abubuwan ke kuma nitsawa cikin halakarta. shi da cewa ba su kuna na masa komai ba ba su kuna na masa komai ba ya yi jirgin da kuma da zai hau ya yi yawo ya kasashe su kuma kuma ya yi manya manyan jirage na yaki waɗanda a cikin ƙasar lokaci za su yi ɓanna ba su samuwa ba ya yi jirgin ruwa ya yi manya manyan jiragen ruwa na yaki sauraka ko me aka yi an yi an yi wanda kuma sai halaka kaga ashe gwargwadon yadda aka samu wani abu ci gaba gwargwadon kuma yadda za a samu hatta biro wanda kake ka a cikin akwai biro wanda biro ne akwai kuma biro da makami kyamara a cikin sannan ka ɗau hoto akwai kyamara da kyamara ce akwai kyamara kuma da suke makami saboda ta gaba ba ci gaba ne na mai ci gaba ne zuwa ga haske ba ci gaba ne ake kara shiga cikin gudu to ne abin da malam yake cewa yana daga cikin asar na zunubi hadisan da ba wa yawan yawan suka ko al'umma ta zunubi da saba wa Allah a gaba to abin da yake maslaha ta zaka manta da shi za ta manta ƙara mantawa da kuma sa Allah ta'ala ya samar da ita a doron ƙasa shi da cewa a cikin gaba daya waɗanda Allah ta'ala ya aiko annabawa ne da su ba duk ko wajen su nuna su cikin da zai rayu a nan ya zirgin kuma sakamakon rayuwar ta ne da ta lahira wanda shi ne abinda labawa suka zo shi ba a gaba banu isra'il a wannan suka zo da su ne kuma yahudu suke da su su ne nasara suke da su amma gaba sun watsar da da su sun watsar da ita sun dawo kawai sun zama yan duniya sun da za su gani a gaban su wannan irin rayuwar da suka tsinci kansu a ciki bayan duk a cikin su da lalacewarsa ya sa kai yi watsi da shi suka koma suka zama ɗan duniya zalla wannan kuma duniyar ci da kai su zuwa ga yin kai su yanzu shi suke so kowace al'umma masu zama haka musamman al'umma yi wani dole wasu kuru da ba ta faru ta kununa tawa wanda suke so su ga cewa kuma kun kafirci kamar yadda su suka kafirci zama ɗaya suka kafirci suka yi wa addinin su gobe saboda addinin an gurɓata shi baya tafiya shi da wasu masu tuttuci sun lalata addini ya sun ce addinin ra'ayinsu ne abinda su ga dama ce shi ne addini kowa da kowa dole ya bi abinda kuma su ba sa so su ba ba za a yi ba suka yaki masu ilimi su zama da sun riƙe mulki a hannunsu sun riƙe sarauta a hannunsu A abinda suka halatta shi ne halaka suka haramta shi ne haram da zama da babu wani zai iya da ake wata magana da ya ta amince masa ya faɗa wanda wani ya sa kan kashin turai suka ce suka yi wa wannan toci-toci da malaman toci-toci bole saboda ganin kiran fasadi da ake jin toci ke haifarwa a rayuwarsu Idan su kuma suka hana su ci gaba lokacin duniyar musulunci kuma su ci gaba da aka kwaci kansu daga hannun malaman cococi waɗanda suka lalata a cikin su a bara umar rubana umar da shi suka zo a bara umar rubana umar bara mai dole ya suka lalata musu a cikin suka kwaci kansu sai kasance kuma babu wani abu na kiwo a hannunsu babu wani abu kuma na addini wanda ya gyara a ɗan adam zuciya saboda haka sai a fitar mutuwa cikin harkar duniya kawai aka wayi gari kawai su shi ba su zama wani abin da shi gina zuci al'adar wato musulman yamma ba ba ta gina shi ba ta gina masa zuciya sai a shiga a yi wato kuma shi kawai an guji ne da rayuwar da da kai kawo na duniya a ci kawai a shiga wata irin a ciki shiga da a ji wa ta a huta kawai a sa'adar a yi relax kuma a fito za ka rayuwar sai ka lalace to wannan lalacewar su kuma al'umma musulmi ku al'umma musulmi da suka ga cewa waɗancan sun yi wa addinin su gobe sannan kuma sun zo sun samu wani abu yawa na ɗan rayuwar duniya sai su ganin cewa to addini shi yake haɗa shi gaba mu ma mu zo mu yi wannan mu yi wa addini wannan wannan gobe wanda shine dalilin kawo tsarin baruwan Allah a cikin kasashen musulmi tsarin secularism cewa ba Allah ba addini a cikin harkar mulki addini a bashi kawai a masallaci mutum ya je cikin zuci tsakanin sa da Allah shi cikin gare ya sallolin sa amma an shigo harkar siyasa a mulki a cikin harkar wai kawai a tura addini da an manta da bambancin tsakanin rayuwarsu da can yadda addinin su ya zama yadda ya su kuma ya hana ilimi haka kuma yadda al'umma musulunci take a lokacin al'umma musulunci a cikin musulunci shi ne ne ke kowa da malamai masu bincike masu tunani damar su tunani awalan yanzu ala kuti samawati wal ardi wama khalaqa Allah min shay ubangiji ubangiji ta'ala yayi kira da mutane su yi tunani su yi duba a kan da ba da musulunci ya hana kan shi tunani a cikin da zai zama maslaha cikin rayuwarsa haka a cikin musulunci ke kasa shiga gaban wani ya hana shi ci gaba ba kusan lokacin da addinin musulunci ke kyakkyawa fahimtar zama al'umma musulmi da samun ci gaba wanda da yawa daga cikin abubuwan da alhazarar garbiya a yau wacce civilization suke takama da shi a yanzu asalinsa rokinsa suka koma yana yana koma ne zuwa ga alhazarar islamiyya kusan ita ce ta samarwa da kasashen yamma da suke cikin shekaru a nan da duhu alkuronu a lokacin da suke cikin waɗannan eh, abin shekaru a lokacin al'amuran musulmi yana cikin ci gaba da wayewa ta fuskoki daban-daban ta fuskar sana'a ta fuskar ilimi ta fuskar jikikanci ta fuskar injiniyarin, ta kowace fuskar to a ƙarshe ka a ce addinin mu bai kunci mu ya hana mu mu ci gaba ta fuskar rayuwa ba وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك duniya. bai hana ta ba babu da aka taɓa yi cewa malamai sun yi fatawar cewa dan mutum yana binciken yaya ake samar da jirgin sama ko ya zai samar da mota ko ya zai samar da abin sun ce ashe a kama shi a kashe shi babu wanda aka taɓa samun wani so duniyar musulmi ba samu wannan ba to kaga ka dauko tsarin da suke na su dan wanda asali ga abin da ya jawo su kai gore suka samar wa kansu wannan sakan wanda shi kuma ya zama musu matsala ya zama musu iflas bi alamin kiyam shi kuma ka baka shi kai a kasar ka da baka da wannan matsalar kuma ba kifewa da kai wannan babu da kifanci da ya kai wannan ba su da shi na yanzu abin kai ba ka da shi kai bai haka abin aka sini to amma saboda da suka suka samu cikin su na islam fi alamin qiyam bi'un su da hadin su da da kawakin su ya lalace to ba za su so su ga cewa wasu kuma a wani bangare na duniya ya kamata ulul jadir qiyam suna more ma waɗannan valos din na rayuwa ya kamata su ma da rasa a cikin kawai da kowa ya rasa wannan shi ne asalin sabbi a alamun islam haka duka sarawa suna al'alamun islami saboda a kasashen musulmi suna da arziki na man fiski ko na alƙalci ko na dalili ka ɗauka wani ne babban jigon da ya sa ka yi su a cikin musulunci malaka shi ne a rubuta wani cikin da suke zama na an dawo kan kofi ɗaya to sai muka zama mu ba lahirar muka raya kuma duniyar muka gina su suna gina duniyar suna kashe lahirar domin kuma su kuka wani yi ba ma raya lahirar ma gina duniyar suka zama babu babu babu nan babu ci daga babu asara da tafi ne to da zarar Allah ne karkace wa hanyar Allah da Allah to zai shiga cikin irin wannan rayuwa wani arada a aka shi ba ina lahu ma'ishatan zanka zai samu kansa cikin rayuwa ta kunci kuma ce da ɗan abin zai so ya ga cewa rayuwarsa ta dawo ta yi kyau ba fa za ta taɓa yi kyau ba a wata dabara da zai zai yi wa kansa dole sai ya dawo ya yi cewa da ƙarfi da dabara duk suna hannun Allah kanta duk da suka قلت ma sha Allah لا قوة illa بالله wanda shi kadai zai sa ka kuka da amma duk wani dabara da za ka ɗauko matsalar ka ka wai Allah ta shi Allah ya rika da ba da karfin ka da wayanka da cikin ka yi ka gani za ka ta samu mafita shi yasa har kullum masu wato sakarwa masu karantarwa masu wa'azi cikin jin hankalin al'umma musamman musamman shi ta musulmi ya dogara da Allah ta'ala ya kawo shi ne ba da shi ne halawa shi ne wanda ke kawo sauki ka ɗauka a kowace ne kawo sauki kawo sauki duk ubangiji ta'ala shi yake wannan lokacin da sahabbai suka zo suka ce ya rasulullahi farashin kaya ya yi tsada a cikin kasuwa ya maza Allah ka kayyada farashi manzo Allah ce ba zai yi ba saboda ce inna Allah huwa al-musahhir Allah shi ne mai sanya farashi in ka ga farashi yi tsada da Allah in ka ga ya sauko da Allah saboda ka nema wajen sa ko zan koma ga Allah ba ina zaluntar wani ina da zaluntar wani saboda haka komawa ga Allah da ta Allah shi ne sa ubangiji ta Allah ya waiwaye ka amma da zarar ka manta da Allah shi ubangiji ta Allah ya baka da dabarar ka ga dabara ka za ta bishe ka hanyoyin da za ka ɗauka mutukar ba za ka sa Allah a ciki wato ba ku inda za ka shi ba ku inda za ka shi shi ya sa shugabanninmu da cikin musulmi ya kamata su rika sanin wannan shugabannin musulmi ya kamata su san wannan nan ne shugabancin wanda yake musulmi ne fit wanda musulunci shi sha eh, ya sha bambam da wanda ba musulmi ba wanda shi bai samu irin wannan tafiya shi ya rika karanta wa kansa cewa ubangiji da ala shi zai kawo masa tallafi shi kuma zai nuna mashi hanya yana da kokoki kare ya rika ganin cewa yana da wata dabara yana da wani karfi zai iya samar wa kansa abin da Allah bai masa ya kamata shugabanninmu su zama suna da wannan wannan filin da suna cin wannan shi'urin al'aran wata komai suka sa a gaban su tsakiyar suna Allah babu wanda yake da buƙatar filin da ubangiji sai kaifi kamar kamar kamar shugaba yana da bukatar ya karfafa alaƙa da ubangiji saboda nauyin da yake sassa, babu wanda zai iya tallafa masa ya ce nauyin sa ba Allah haka ya zama yana da wani lokaci da shi ke ɗauki kansa kansa da ubangiji ya zubar da hawayensa ya roke shi da kusance shi da salloli da karatun alkur'ani da addu'a ya nemi tallafinsa amma idan ya ce ƙwararru masana masu ba da shawara wanda suka san harkar arziki waye waye su za su fitar da shi daga kuncin da yake ci to yana kara danna kansa cikin kunci ne wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan zai kara take kansa cikin kunci ne domin dukkan wata hanyar da kake tunanin haka dauka akwai waɗanda sun ɗauki wannan hanyar ba su yi nasara ba da zuwa taimakon Allah saboda ka bawa kada ya ce zai manta da Allah shi ne ce zai manta da Allah Allah ya watsi da shi in kuma Allah ya watsi da bawa shi kuma ya gama lalacewa ba kuma wanda zai iya ceto shi wanda zai iya samar masa da mafita to shi ne mala yake cewa fa in ka kaifa yansafu nafsahu wa in kana iya nafsahu fa ayu shay'in yakun idan ya ba wa kansa kuma in ya masa kansa me zai tira kenan ran da take tare da cikin da kike kusanci da cikin to ka mata kai kanka to me zaka ci da ko da ka da yake yake da ya manta shi ne kala yake an sa ana na'am ya sa na ta babban mutuwa ko ba yake wa kanka idan Allah ta'ala ya ce wala takunu kullabi nasun bi asan wa kusan idan muka duba farkon ayar ko mu ci ayar da ta gabace ta kira ce zuwa ga tsoron Allah ya yi wala gida amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wa taqullaha inna da khabirun bima ta'malun kada yake ayat da ta fara gabata a cikin ubangiji da ala ya kira mu'minin wadanda suka yi akwai shi suka yi imani da Allah manzannin sa da littafin da ranar lahira su ya yi da gida amanu ubangiji ta ala ya kirawo su da su ji tsoron Allah da yake nufi da tsoron shi kiyaye dokokinsa menene kiyaye dokokin Allah aikata abin da ya yi umarni da shi na wajibi da barin abin da ya hana ta haramu wani shi ne takwa misalin wajiba da ɗarki bandiyar ubangiji ta ala ce to ku ji tsoron Allah ana ku sanya kafuwa tsakanin da tsakaninku da tushen Allah ta hanyar ku aikata abin da ya wuce ku ku bar abin da ya hana sai ce wal tanzo nafsun ba kadda mazlibat kowace rai duba abin da ta yi don gobe gobe fi ce ranar gobe kiyama kowace yadda ta rika duba wani aiki sai saboda ribar da za ta za ta samu gobe kiyama ya sake a wani takun ba ku bi dokokin Allah ku kiyaye fa dokokin Allah inna Allah basirun bima ta'malun Allah da cikakken sani ne ga abin da aikatawa sai ya ci wala ta kuma kallabi nasu Allah fa asan kada ku zamo kamar wani manta da Allah ga manta Allah shine shine wato kishiyar takawa kawalin da shi ka yi abin da aka yi kamar abin da ya hana ka yi abin da ya ta maka kamar abin da ya hana ya haramta maka shi ne ta gawa ka gaskata labarin abin da ba da labari ka gaskata ka yi gaskiya ne wani shi ne ta gawa to idan har aka rasa wannan to shi ne amanta Allah shi ya sa ubangiji ta Allah sai ya shafa sai ya kwatanta waɗanda ba su kawa da cewa su ne wanda suka mutu Allah shi to wala ta kunu kada ku zamo tallafi da Rasulullah da sunan ta Allah ma'ana idan ku yi takawa ba to kun zamo kalmar sunan ta Allah kada ku kuskura ku zama haka in kuka zama haka kuma ubangiji ta Allah zai maka ku kawo ne me ya yi cutar da ku kawo ku za ku kasa gane maslahar rayuwar ku A cikin yake cutarwa ce gare ku shi za ku yi abin da zai amfani ku shi za ku yi wanda yanzu rayuwar ta ce abin da zai cutar da shi shi ke kaka ya sa a gaba abin da kuma zai amfane shi shi yake guji ba Allah ta'ala ya san amfani ba wa take ya sanya bawa ya mutu da kansa kenan Allah ta'ala ya ce ulaika humul fasiqun wadanda su ne wadanda suka fita da kariyar Allah su ne suka fice alfisq ila alqur'an ta'ala wanda suka fice suka bayar biyayya ga Allah ta'ala عليك فلما نسوا ربه سبحانه ونسيهم وانساه أنفسهم لأن سكا من كان أبكر سوء سيكون تعالى يبكر كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم جل تعالى من تعالى على من تبس يا من تبس وعاقب سبحانه من يسوء أبكر الله يهيما وانت يمن تبس أبكر من إذا هو سبحانه ونسيه هو أنه هو أبكر تعالى يبكر ya rabu da su ya ce abin da ya yi yake so ya yi ce a dama ya yi amalu ba shi ki lauyi na kamalu da basir ku je ku yi abin da kuka gaba wani kala shi ku je ku yi abin da kuka gaba wani ba karamin hadari ne wani kala da ya yi kuma zai da ala da kyale shi ce a sun ke so ba ko ka tabi wa alahu an ce wa nasa ya ta shi kansa ونسيانه سبحانه للعقل إنكاره وحكمه بالتشريع ما da shi abin da ake rufe shi ta ala ya manta da shi sai kwaci shi ya rabu da shi ya tozarta shi da zai zama tozartacce a wurin ubangiji ta ala mara mara kima falhalaku ta ilayhi jaliyatul insani alaka ta kusanci ga wannan bawa fiye da kusancin da hannu da shi zuwa kusan tsakanin ko mai hannu ya dauko mai amfani da shi kai bakin ya sa abin da yake mai shadi da da ko ya shi karbi dauko a bakin shi ba haka akwai alaka ta kudda ba wanda ake ru ba wani wanda ake ru a bakin sa ya san bakin sa ina yake ba yayin da Allah ta'ala ya ta bawa wannan bawa ya kusa da halaka matsowa ko da wata وأما إنشاؤه هو إنشاؤه لحدودها العالية لسعادتها وفلاحها وصلاحها in kuma aka ce Allah ta'ala zai tattar da bawa kansa shi ne man tattar bawa rabansa maɗaukakin rabansa rabo wani rabansa wani shi maɗaukaki shi ne abin da zai samu ubangiji ta'ala ya tani da masa da lahira zai tattar da shi hanyoyin da ke kuma sa'ada babu abin da ke sa'ada illa ya zama sa'id zama yana rayuwa rayuwa ta jin daɗi a duniya yana walwala yana fara'a yana yana murna haka yake so ya kaya rayuwa kuma yake so ya samu kansa idan wanda ibani da lahira da kara da lahira da ubangiji ta'ala ya manta da bawa kanta zai manta shi hanyoyin da yake so musa saboda haka zai rika tunanin sa'ada tunda shi ne tarin dukiya za ka ya shiga wato wahalar da kanta kare ba rana shi ba kyawun ci da sha yaya zai ya tara abin duniya ya tara abin duniya kuma ba sa'ada da abin duniyar gabansa amma kuma sa'ada da yake nema babu ita ko kuma a'a yana ganin mulki da zai samu ya tara mulki ya tara ya zama yana da shugabanci a shi ne sa'ada ubangiji ta'ala ya baki wannan kuma ya zafi ya kowa da cikin hukunci da damuwa bai samu sa'ada ba haka da abin da yake da shi mai sa'ada din kuma ya zama ba da sa'ada da shi ubangiji ala ya mutu da shi wata hanya zai yi zama kashi ya ta sa'ida wa falahi haɗu falahi haɗu wata hanya zai iya rubutu wata hanya zai iya gyara kansa ubangiji ala ya kwantar da shi wannan وما تكمل به نفسه في أي karanci karanta kai su kamala ya zama insan kamil zama cikakken dan adam cikakken mutum ba da yake yunci hu zalika yunci hu da biya Allah ya yi da shi kan wannan fala ya yaqru hu fala yaqru bi zalika ba zai dalta masa shi a zuciyarsa wala ya ta'alu ala dhikrihi ba zai sanya masa shi a mutunta a tunaninsa ba ka ba zai rike shi a cikin sawa da hanyar ba fala ya tafi ilai mai kokayar kofi ne ya raba fiye ba zai wato himmata zuwa ga wani abubuwan ballon ta nema ya tsayinsa fa inna hu la yamuru bi shay'in hatta da huwa ya yasirahu domin ba wanda ya shuce ta zuciyarsa ba wato ba zai yi tunanin halar ba ballan na har yi tunani to bara yi wannan abu ko ya ta wannan abu ubangiji ta ala ya fitar da shi ido sai ya kasance ga hanyar da sai fi samu kuka amma kuma ya tafi da ya fahimtar halaka da dangadan ana kiransa baya zikira wa aidan fa yusiku yu nafsi kana ubangiji ta Allah ya da shi aikin cinta wa laqa wa afata da da kasar kansu da kuma cutar kansu ko shi ka gane ne cutar da take damun sa ya ka gane da kuka kanta ya ka gane kurakuranta ya ka gane da kuka haka zai zama da laifin su shi a baya kanan da kuran su shigar jawo ta tare da shi amma baya ganewa wala ƙoƙari misali izalar da wasu haka ba zai yi tunanin ya kusar da wani ƙarfi da ke tattare da shi ba ko gyara kansa ba zai yi wannan tunanin ba to kan san adam ya samu kansa cikin wahala ya samu kansa cikin halaka ne wa ai su shi amran da su yi ko su yi wa ala haka ne shi da shi duk cikin da ke zuciya لمن تشير الرسكي لكي تجيبه ولا أكثر بتفسي مدعواتها ساكا وشكا من هذه الناس التوليك الكتابة ولا السعي في إزالتها في إزالت حللها وأبرامها فذاك فجي الحكايه في كور والحز أن تتكي الكتابة السبع التي تقول به إلى الكتاب والحل تتكي لا صحيح زوجة لا لا جواد على حق فهو غريد مصطل من mara lafiya ne wanda rashin lafiya ta tsananta gare shi wa maraduhu mutarabin bi ila salam kuma rashin lafiya ta shi za ta ja zuwa ga halaka la shi bi maradihi amma baya jin cewa yana da rashin lafiya wala galihi mudawai baya tunanin ya yi rashin lafiya da kuma kira mutum mai rashin lafiya zai yi magani shi ne gane ba da lafiya amma yana ɗaukar kasa lafiyayye ne kan kawai tarihin yadda zai babu tunanin magani وهذا من أعظم العقوبات العامة والخاصة وليس المسلمين سنة المسلمين في جرم وعقوبة كان شاب قوة لقوة كان شافوا أكيد فأي عقوبة أعظم من عقوبة أهمل نفسه وضيعها عقوبة تجربة سبب عقوبة في سديوة وتكسيتوز وتكسيتوز وتسير مصالحها يمن مثلها في كارثة Wani aha da cutar da ke tare da shi wata ba a hada farkin da ke cutar cutar da shi wa asbaba sa'adatiha da hanyoyin da shi sa'ada ga rayuwarsa wa tsaniha da rabautarsa salahiha da rayuwarsa wa hayatiha da rayuwarsa al'abadi har abada ina aibin musulma cikin da da suke karɓi wanda ya take aljanna babu uku da ta kai wannan mutum ya mutu ta wannan abubuwa a rayuwarsa babu shakka ya yana cikin wata rayuwa wata cikin tausayi ce to kusan yanzu ɗan adam irin wannan rayuwar yake cikin damuwa yake cikin tashin hankali yake cikin takuruwa yake da maganin cutar ta ake amma bai iya gane idan ka cikin cutar ta san maganin haka maganin kai ne ne bawa ya dawo kan hanyar Allah mu dawo mu ci Allah ta Allah mu rike umarnin su dukkan hanyoyin da ke dukkan hanyoyin da za ka nema da za ka kusa cike daga mafi kan hanyoyin abin da ka saba Allah Allah ce ta hanyar saban Allah za ka samar da kanka mafita amma mutum ne yana cikin wahala ya ci fara ya zai ranto kuɗi mai riba sai saboda ya samu ya fita daga wahalar da yake ciki لا بد أن تجد على كذب كيف على البركة في يمحق الله الربا على البركة في كتبه في صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إن روح القدس يكتب في رؤي إن نفسك أنت موت حتى تستوفي رزق الله حتى تستوفي رزق الله حتى تستوفي الله فأجمله القلب ولا يحملن حكمه استقطاع رزق الله أن تعبان تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا يقبل بمعصية الله malaki kada ku kuskura jinkirin arzikinku wadan ya yi jinkiri ku zo da wuri ba ce za ku ci ku da rashin hanyar saman Allah domin arzikin shi da wurin Allah ba hanyar saman Allah ake samu saura ku ji tsoron Allah ta hanyar jin tsoron Allah ake samun mafita kuma yadda Allah ya kallahu مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقد نوع على da muke ciki, مسكتي مسكتي babu abin da zai kusa mu da mun sai tsoron Allah da maganar Allah tana ba maganar wani bane da za ka kare ta shi ce gaskiya ko kai maganar Allah ce ubangiji ta ala ba wanda kai shi fakar gaskiya wa asfuku min Allah ya kira wa asfuku min Allah hadisa to shi da yake wa man yattaqi Allah ya ta'allamu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib kada ka kalli wani mutum da da shi yake jawo maka arziki shi kawo maka arziki ko shi yake jawo maka wahala in kai haka akwai tsala da tazirin ka kai akwai matsala da tazirin ka yadda cewa ubangiji ta ala shi ke kai ya shayar da kai wanda ba ka ci shi zai ba ka yau shi zai ba ka gobe wanda yake ba ka jiya yana nan da bai mutu ba ubangiji ta ala hayyu da ya mutu yana nan da bai mutu ba shi ji ya ba ka ka wani ne ji ya ba ka to yau ma in ka sa shi a kashi ne amma in kai tunanin cewa jiya ka samu yau ba wa da ko ku a jiya ka rasa san yau kai wanda za ka samu ka manta da Allah wannan shi ne bambanci musulmi da wanda ba musulmi ba yayin da irin da aƙidar ta kawo daga zuka hannu ya zama da ba ma jin sa mu babu shakka zama ba mu da musulunci da ba mu musulunci ne Wace wacce kima kai musulunci ya kara wani baro musulunci ya kara maka wacce daraja ka samu inda ka zama a kira ka shiri da wanda ba musulmi ba irin kalmomin da ka shi za ka kara saboda ka mu koma ka Allah mu ji tsoronsa mu kiyaye abubuwan da zan saba masa mu kuma ji arzikin mu da cin mu da shan mu a gurin Allah ubangiji ta'ala Allah huwa razzaqu dhul quwwatil matin a wani shi ke mu na karshe a wannan zango kuma bayan sallah insha Allah Allah ya kasance da lahira da lafiya za mu dora sannan kuma gobe a karatun kirau ba za a samu saboda matsalolin da su shafi a kyara da ake yi insha Allah sai dai a karatu gaba insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu da kuma kai na kuskure kuma Allah ya mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh